Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Baba ya ku makeri ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shiri na yau Litinin goma ga watan Agustan shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Maryam da kanan labarai. Wasu 'yan bindiga kan babur sun kashe wasu 'yan yawon bude ido daga kasar Faransa su shida tare da mai jagorantar su da kuma direban su a jiya Lahadi a jamhuriyar Nijar. Shugabannin kasashen duniya sun amince za su samar da gagarumin tallafi ga kasar Lebanon don taimaka mata farfadowa daga babbar fashewar da ta faru a birnin Beirut a makon da ya gabata. Duk da kokarin da 'yan adawa suka yi, shugaban Belarus Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya na gab da lashe zaben shugaban ƙasa karo na shida a jere. Kanun labarin kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa wasu 'yan bindiga a jamhuriyar Nijar sun hallaka Faransawa in yawon bude ido da wasu 'yan su 'yan jamhuriyar Nijar a jiya Lahadi a garin Kure da ke kudu maso gabashin birnin Yammai. Sai dai wasu 'yan kasan sun bayyana al'ajabin su akan wannan harin. Akwai Amurka, akwai Alman, akwai Faransai, akwai 'yan Italiya kuma suka ce suna da jirage masu tashi angulu ƙanana. da a kilo ɗari suna ga abu ni yasa ba su ga abubuwan da ake yi ba. A yau Litinin ne kuma ake buɗe makarantun sakandare a jihar Kano domin ɗaliban da ke kammala karatu su shirya tunkarar rubuta jarrabawan ƙarshe ta WAEC da kuma takwararta ta NECO. Hukumomin na jihar Kano sun tabbatar da matakai kamar haka. mu a Kano muna da santoci wanda za a rubuta wannan jarabawa ta WAEC guda ɗari biyar da 538. Waɗannan su ne makarantu wanda suke da ɗalibai wanda za su rubuta jarabawa. Bayan haka kuma gwamnonin shiyar Arewa maso gabashin Najeriya sun yi kira ga gwamnatin tarayya da ta kwace aikin kwangilar hanya a wajen waɗanda suka gaza ci gaba da ayyukan. Bayan haka Sarfila Hashim Gumal zai shigo mana da shirinsa na ciki da gaskiya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum sunana Maryam Dauda ga cikakkun labaran. Wasu 'yan bindiga kan babur sun kashe wasu 'yan yawon bude ido daga kasar Faransa su shida tare da mai jagorantar su da kuma direbansu a jiya Lahadi a wani wuri da ke kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar inda ke mazaunin raƙuman dawa na ƙarshe a yankin na yammacin Afirka a cewar jama'ai. ana kyautata zaton wannan shine hari na farko irinsa akan masu yawon bude ido daga kasashen yammacin duniya a yankin wato sanannen wuri da masu yawon bude ido ke zuwa a yankin da faransa ta yi wa mulkin mallaka gami da kuma raƙuman dawan nijar da ke yankin mutum takwas suka mutu biyu daga cikinsu 'yan nijar ne ɗaya mai jagorantar masu yawon buɗe idan ɗayan kuma direba yayin da sauran mutanen shida 'yan ƙasar faransa ne abinda gwamnan jihar talabiri ya faɗawa kamfanin dillancin labaran afp kenan muna gudanar da bincike a kan lamarin za mu ba ku ƙarin bayani nan gaba a cewar tijjani ibrahim katilla ba tare da bayyana waɗanda suka kai haram ba. A jiya Lahadi, shugabannin kasashen duniya suka amince za su samar da gagaraman tallafi ga kasar Lebanon don taimaka mata farfadowa daga babbar fashewar da ta faru a birnin Beirut a makon da ya gabata, amma ba su faɗi yawan kuɗin da za su tura wa kasar ba. Shugabannin da suka gana ta bidiyo a yanar gizo bayan da shugaban Faransa Emmanuel Macron ya kira taron. sun ce taimakon zai kasance a kan lokaci kuma isasshe don bukatun jama'ar lebanon kuma kai tsaye za a turawa al'ummar kasar yadda ya kamata kuma ta yadda kowa zai san yadda aka yi rabon shugabannin manyan kasashen sun jaddada mahimmancin adalci da bayyana yadda aka raba tallafin agajin saboda nuna shakkar turawa gwamnatin tallafin da 'yan labanan da yawa ke gani tana cike da ayyukan rashawa kuma ana bayyana damuwa game da karfin da iran ke da shi a kungiyar hezbollah ta 'yan shi'a macron wanda ya kai ziyara beirut ranar alhamis ɗin da ta gabata ya faɗa a jawabinsa na buɗe taron da aka yi ta bidiyo cewa ƙasashen da za su ba da tallafin na buƙatar kawar da bambance bambancen su don taimakawa jama'ar lebanon kuma majalisar ɗinkin duniya ce za ta shirya yadda za a raba tallafin Duk da kokarin da 'yan adawa suka yi, shugaban Belarus Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya na gab da lashe zaben shugaban kasa karo na shida a jere. Ra'ayoyin wa'anda suka kada kura'a da kuma hukumar zaben kasar na nuna cewa Lukashenko ke da kusan kashi tamanin cikin 100 na kuri'un da aka kada. kuma sun ce abokiyar adawarsa ɗaya wadda ta fafata da shi sosai. Svetlana Tikhonovskaya ta samu kashi bakwai cikin ɗari na kuri'un. An ba da rahoton cewa masu kada kuri'a da yawa sun yi zaben. Hotunan 'yan zaɓe da suka ja layi don kada kuri'a sun nuna mutane kalilan ne suka sanya takunkumin rufe hanci da baki. Lokacin ya sha yin watsi da batun coronavirus a matsayin shirme kuma kusan babu wani mataki da ya ɗauka don daƙile yaduwar cutar. Ɗaya daga cikin batutuwan da suka janyo gagarumar adawa a zaben. Lukashenko ya kuma yi alkawarin cewa zai ɗauki mataki sosai akan masu zanga-zangar bayan zaɓe. To kafin ta sake dawowa da wasu ƙarin labarai. A jamhuriyar niger wasu 'yan bindiga sun hallaka Faransawa 'yan yawon bude ido da wasu 'yan rakiyarsu 'yan niger a jiya Lahadi a garin Kure mai nisan kilomita hamsin da tara a kudu maso gabashin birnin Yamai. Kwana ɗaya kenan bayan da jami'an tsaro suka murkushe wani yunkurin kai hari a kakarar Galmi da ke yankin Tawa. wakilin muryar amurka a birnin yamai suleiman mana barma ya aiko mana da karin bayani lamarin ya faru ne a tsakanin karfe 11 zuwa 12 na ranar jiya lahadi tara ga watan agusta a kewayen ƙauyen kure na yankin tilaberi da ke matsayin wani gandun dashi mai shan hankulan masu yawon bude ido daga sassan duniya saboda garken rakumin dajin da ke rayuwa a wannan wuri shekaru aru-aru rahotanni sun ayyana cewa faransawa shidda da 'yan nijar biyu ne suka haɗu da ajalinsu lokacin da wasu mutane a kan babura suka buɗe musu wuta lamarin da ya sanadiyar konewar motar da ke ɗauke da su wacce aka bayyana cewa mallakar ƙungiyar da ake kira ong actel ce gwamnan yankin tilaberi tijani ibrahim kacalda ya tabbatar da kwaruwar wannan al'amari eh, gaskiya ne wajen karfe biyu dai aka kira ne gaya mini akwai turist eh, shidda faransi da nigerian biyu guda gidi guda shofar suka samu rasuwa terrorist din nan su ne a bisa moto suka zo suka kashe su kuma sai suka yi yi. a cikin eh, gunduman kolo ne a kore kore kuma nisan shi ya kai kilo 60 da niamey ta haka dai daga nyamai suka dauki suka saya. Tuni dai aka baza jami'an tsaro domin cafko waɗannan mahara in ji hukumomi sai dai kuma wasu mazauna birnin yamai na matukar mamakin yadda abin ya wakana a yankin da ake ganin ya fi ko ina tsaro a nan Nijar. Sunana Muhammadu Ibrahim dan ƙasa a Nijar. A abun yana tara hankali tunda nan ma ni ban san na koma gida na ko ba na koma ba. Abun da ya kai ko kilo hamsin ba a cikin eh, da yamai a ce an yi an kai hari akwai rundunar soja kuma akwai amurka akwai alman akwai faransai akwai yan italiya rundunar su tsaye tana nan filin jirgi kuma suka ce suna da jirage masu tashin angulu kanana da a kilo ɗari suna ga abu mi yasa ba su ga abubuwan da ake yi ba lura da yanayin da aka shiga a yankin tilaberi ya sa ma'aikatar ministan cikin gidan jamhuriyar Nijar a shekarar da 2019 ta gargaɗi ƙungiyoyi masu zaman kansu su kiyaye zagaye wannan yanki mai makwabtaka da kasashen Burkina Faso da Mali ba tare da rakiyar jami'an tsaro ba saboda haka ake ganin rashin mutunta wannan tsari ya yi tasiri wajen baiwa 'yan bindiga damar kai wannan hari na jiya ladi wannan na faruwa ne kwana ɗaya bayan da jami'an tsaro suka murkushe wani harin da 'yan bindiga suka shirya kaiwa a karkarar galmi inda rahotanni ke cewa an kashe ɗan bindiga guda tare da cafke wasu daga cikinsu yayin da aka bi sawun wasu biyu da suka ranta a takare sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger a gaida sule mummuni barma har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa da muryar amurka daga nan birnin washington dc Yanzu kuma ga Maryam ɗauke da sauran labaran duniya. Adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Amurka ya zarta miliyan biyar a jiya Lahadi, adadi mafi yawa a ƙasashen duniya. A jiyar Lahadin jami'ar Johns Hopkins ta fitar da adadin ta kuma ce yawan waɗanda suka mutu a Amurka ya haura dubu ɗari da sittin da biyu. Cibiyar ƙididdiga ta kiwon lafiya da nazari da ake kira IHME a takaice. ta fitar da wata sanarwa da ke hasashen cewa za a samu mace-mace kusan dubu ɗari uku zuwa ɗaya ga watan Disamba idan Amurkawa ba su mai da hankali wajen sanya takunkumin rufe hanci da baki akai-akai ba. A wata sanarwar daraktan cibiyar IHME Dr. Christopher Murray ya faɗi cewa idan kashi 95 cikin ɗari na Amurkawa suka fara sanya takunkumin rufe hanci da baki, sama da rayuka 66 za su tsira. Mai wani jirgin ruwan Japan da ke yankin ruwan Mauritius yana kwararar da tan dubu ɗaya na mai ya ba da haƙuri saboda abin da masana fannin muhalli suka kira babban ƙalubalen yanayi. Akihiko Ono, shugaban kamfanin jiragen ruwan Mitsui OSK, ya yi alkawarin cewa kamfanin zai yi duk abin da zai iya don warware batun. Ma'aikatar harkokin wajen Japan ta sanar da cewa za ta tura tawagar ba da agaji Mauritius. Sanarwar ma'aikatar ta ce muna fata wannan tallafin zai taimaka wajen farfado da muhallin Mauritius da kuma daƙile gurbatar ruwan yankin. Faransa ita ma ta tura tallafin kasar da ta yi mulkin mallaka a tsibirin na Mauritius da ke yankin tekun indiya. Labaran duniya ke da aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. yau litinin ne ake buɗe makarantun sakandare a jihar kano domin ɗaliban da ke kammala karatu su shirya tunkarar jarrabawar ƙarshe da za a fara a ƙasar makonni biyu masu zuwa wanda hukumar shirya jarrabawa ta afirka ta yamma wato wayak da takwaranta neko ke tsarawa a kowace shekara daga kano ga mahmud ibrahim kwari da ƙarin bayani Tun a makon jiya ne wasu daga cikin jihohin Najeriya kamar Jigawa da Legas suka buɗe nasu makarantun bayan cimma kuduri akan haka tsakanin hukumomin ilimi da babban kwamitin yaƙi da cutar corona na ƙasar. Jimlar ɗalibai hudu ne daga makarantun gwamnati da na masu zaman kansu a jihar Kano za su rubuta jarabawar kammala sakandare a bana. Sai dai gwamnati ta haɗe cibiyoyin rubuta jarabawar mallakarta zuwa 33 maimakon 199 kamar yadda kwamishinan ilimi na jihar kano alhaji sanusi sa'idu kiru ke faɗi. mu a kano muna da santoci wanda za a rubuta wannan jarabawa ta waye guda 538 waɗannan su ne makarantu wanda suke da ɗalibai wanda za su rubuta jarabawa a cikin wannan lamba guda 199 su ne makarantu na gwamnati a cikin wannan 199 sai muka fahimci cewa akwai wata makarantar da ɗalibanta guda goma ne za su rubuta waye wasu kuma sha shida ne can kuma akwai masu talatin kaga duk in ka hada su gaba daya ba su kai ma guda ɗari ba kenan wannan yasa sai muka ce to a cikin wayannan makarantun santocin da ba su da yawa muka haɗe su guri guda suka zama santa talatin da uku na makarantun kwana kaga zai ba mu dama mu tabbatar da ingantaccen tsaro na yaran nan suna guri guda gabanin wannan rana da ɗaliban za su koma makarantu tun a ranar juma'a da ta gabata ne gwamnati ta kaddamar da aikin feshin kashe cutuka da kwari a ajujuwa da harabar makarantun domin tarbar ɗaliban Dr. Kabiru Ibrahim Getso da ke zaman kwamishinan muhalli na Kano ya ce aikin ya kunshi makarantun gwamnati da na masu zaman kansu. Ba feshin cutar corona kawai ba ne, akwai feshi na sauro duba da yanayi da muke ciki na damuna dama muna yi musamman ma a makarantun kwana. Muna da wannan tsari daga ma'aikatar muhalli a lokacin damuna muna bin makarantun nan daya bayan ɗaya mai musu feshi na maganin sauro. Banda wannan kuma akwai feshi na sauran halittu kamar su beraye kulba jaba da macizai da sauransu musamman ma duba da yanayin cewa an yi watanni ba a koma makarantun nan ba tsarin da gwamnatin jihar kano ta yi shine wato duk makarantun nan gaba daya da na gwamnati da na kuɗi masu zaman kansu dukka za mu bi su daya bayan ɗaya mai musu wannan feshi saboda haka a wannan karan na komawa gwamnatin jihar kano ita ta ɗau nauyin gudanar musu da wannan aiki ba ga feshi a makarantun hukumomin na jihar kano sun ce za su raba safar rufe baki da hanci ga kowane ɗalibi ba ga samar da sinadarai sinadaran wanke hannu da kuma na'urar auna zafin jikin bil'adama a dukkanin makarantun mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano georgia a gaida mahmud ibrahim kwali gwamnonin shiyar arewa maso gabashin najeriya sun yi kira ga gwamnatin tarayyar kasar da ta kwace aikin kwangilan hanya a wajen waɗanda suka gaza ci gaba da ayyukan su baiwa 'yan kwangila da za su aiwatar da aikin a cikin takaitaccen lokaci don ci gaban al'umman yankin shiyar arewa maso gabas kungiyar gwamnonin sun yi wannan kiran ne a wani taron gwamnonin shiyar arewa maso gabas din da ya gudana a garin maiduguri na kwana biyu daga maiduguri ga rahoton haruna dauda biyu kungiyar gwamnoni sun dai koka ne kan irin yadda yan kungila kan yi watsi da ayyukan da aka basu na ci gaban al'umma jawabin ya kuma yaba wa gwamnatin tarayyan da ma jami'an sojan kasar kan irin yadda suke yaki da 'yan kungiyar boko haram a shiyar arewa maso gabacin kasar jawabin da gwamnan jihar borno professor Gana umar zulmi ya karanta manema labarai ya kuma kira ga da gwamnatin tarayyan da ta samar da na'urar zamani ga jami'an sojan kasar da ke aiki a shirar arewa maso gabacin kasar ya ce ya kamata a baiwa su ma jami'an 'yan sandan kasar dama su rufe gibin da ake da shi a jami'an sojan kasar da ma sama musu kayan aiki. Forum call on the Federal Ministry of Water Resources to ensure that attention is given to recharging the Lake Forum. Jawabin ya kuma kira ga ma'aikatar ruwan kasar da sake wayan batun jan ruwan tafkin yankin Chadi da miliyoyin mutane ke amfana da shi wanda kuma ruwan zaka ke ci. ci gaba da tsukewa. The forum pledge to work together to foster regional integration, growth and development, especially in exploitation of its. Gwamnonin sun kuma yi alkawarin yin aiki tare wajen ci gaban al'ummansu musamman ma wajen gano ma'adinan karkashin ƙasa da man fetur da iskan gas da harkokin noma da masana'antu don ci gaban al'ummarsu. Its commitment to support the federal government agenda of transforming the almajiri system. Ƙungiyar gwamnonin sun kuma yi alkawarin haɗa kai da gwamnatin tarayyan wajen zamana zamanantar da karatun almajiranci da karfafa karatun islamiyya da na zamani da ma dakatar da barace-barace akan titina da yawaitar yaran da ke tangariri akan hanya ba tare da zuwa makaranta ba a wannan shi yara arewa maso gabacin kasar wannan taron da ya samu halartar gwamnan jihar adamawa ahmadu fintiri da bauchi bala muhammed da gombe alhaji inuwa yahaya da mai masaukin baki baba gana umar zulum da mataimakan gwamnonin taraba da yobe da kuma suka amince da gudanar da taron na gaba a ranar bakwai ga watan nuwamban ashirin. wato a garin yola da ke jihar adamawa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a gaida haruna dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango Gaban sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. masu sauraro a yau shirin ciki da gaskiya zai shiga jihar katsina don bin diddigin zargin da dan asalin jihar alhaji mahadi shehu ya yi ta kafafen yada labaru daban-daban na najeriya ga gwamnatin jihar katsina da gwamnanta aminu bello masari ku biyo mu cikin shirin sunana sarfili hashin gumel. cikin wannan shiri za mu ji zargin da Mahadi Shehu ya yi na cewa daga watan Yuli na shekarar 2015 zuwa watan Afrilu na bana. Gwamnatin jihar Katsina ta kashe naira biliyan 52 da sunan lamuran tsaro, amma babu tsaron. Hakanan Mahadi ya ce akwai wasu 'yan sanda masu gadi a wani gidan makamashi na Katsina da ake amfani da sunayensu wajen lashe kudaden. Mahadi bai tsaya nan ba sai da ya ce an baiwa wani babban hafsan soja da ya ziyarci jihar katsina ihsanin naira miliyan ɗari biyu. sai dai ya ce karkatar da kuɗin aka yi ba a baiwa babban hafsan sojan ba zargin na mahadi ya ce yana da takardu da hujjojin fitar da kuɗaɗen har ma da lambobin asusun bankuna da aka yi ta zuba kuɗaɗen hankalin wannan shiri ya koma duba batun ne bayan da reshen jihar katsina na gamayar ƙungiyoyin arewacin najeriya cng ya rubuta majalisar dokokin jihar don neman ta binciki gaskiyar lamarin kwamitin majalisar ya gayyaci 'yan kungiyar don ba da bahasi inda kuma kwamitin yanzu yake binciken kan gano gaskiyar al'amarin kafin mu tsinda mu cikin shirin ga tabbacin da ɗan kwamitin da ke binciken wannan zargi na majalisar dokokin jihar katsina muhammad kwamanda dutsen ma ya bayan na cewa kwamitin zai yi adalci kasan kusan wanda ke jihar kaduna ya ji waɗannan abubuwan a kafafe na sadarwa da media da sauransu amma tun a wannan lokacin da muka ji ka san wani aure da mutum na ta faɗa a waje a gefe baka da wani biyan da za ka ɗauka ka ce kai wani bincike ko wani abu ya kama akan wannan kan misalin mutum ne bari wani ɗan uwan shi a gaban alkali dan alkali ke zai hukunci ta in ya samu ɗara. wannan kungiyoyi su suka kawo mana ko muka tabbatar musu zamu bi amma mun so su ba mu hujjoji da suka dogara a kan su wanda mu ma za mu ɗauka a kan su mu ɗora mu aiki a kan su insha Allah amma da dai haka dai yanzu sun ba mu zo duka musulmi ne kuma ko da yaushe a ayi na gaya mana cewa in ta akwai kansu da na bayyana ta ne an ci shi ko mu jihar da ta shi a wata aiki ga kuma in an zama da bayani to ta shi kai bincike ne kaska je ka fada ma wanda ake zargi ba tare da hujjar da za ka iya kare kanka masu yanzu muna bincike da tabbatar da mene ne gaskiya al'amari sannan kuma insha Allah rabbi duk abun da ya kamata majalisar jihohi ya ta za ta yi Allah ta samu shin kuna da niyyar gayyato shi wannan mahadi shehu ya yi muku bayani ne ko kuma ko wasu hanyoyi da za ku gudanar da wannan binciken don tabbatar da a hakika ne abin da ya faru eto eh ta yanzu mu muna aiki ne a ƙarƙashin kwamiti kuma ni memba ne na kwamiti ba chairman na kwamiti ba to amma na tabbatar da ke zai kai da inda inda sai an buƙaci ma da shehu ɗin kila a buƙaci wasu abubuwa ko kuma a zurfin shi domin jin wasu taron bayani. wato abin da nake faɗa kusan eh, abubuwa ne da na ji labari ya faɗa da dama kuma a wata hmm. kafar yada labaru aka kuma yada a yanar gizo shin kun fara hmm. nazari akan abubuwan da ya faɗa ko kuma sai dai kawai abin da bincike fito da shi ne za a iya ji daga wajen ku zuwa yanzu yawwa to wannan shi ne gaskiya eh wanda bincike bisa da su shi za a iya insha Allah honorable muhammad Komanda kusan majalisun hmm. jihohi eh, za a iya cewa hmm. su ne dama masu yin dokoki kuma sannan eh, idan mutane suna da korafi su suke garzayawa kai tsaye su kai saboda ɗauki mataki da ya dace ko da majalisar tarayya abinda ake ta fama kenan Eh, amma hmm. sau da dama ko duk abubuwan da ake sashen zartaswa ba su hmm. fiye sauraron majalisa ba eh, me za ka ce game da hmm. tabbacin wannan binciken zai tsaya ya aiki tsakani da Allah eh, in sha Allah rabbi tabbacin da muke ba jama'a jiya kaɗan mu jama'a ne yadda suka zaɓe mu kuma sun zaɓe mu da wanda zama tabbatar musu da gaskiya da adalci in sha Allah rabbi muna ba da tabbacin Allah ya da zami abin da ya aiki a cikin wannan in sha Allah To, tunda na tabbatar mutane za su so a ce na tambaye ka. Tambayar ita ce majalisun dokokin jihohi an ɗauke su tamkar 'yan amshin shatan gwamnoni ne kawai. Saboda duk wani abin da za su yi ana ganin sai abin da gwamna yake so ne kawai suke iya yi. Shin kuya kuke a jihar Katsina? Eh lallai kamar yadda ka faɗa wannan shi ne tunanin al'umma daga waje. amma ko da yaushe mu duk inda ka ga an ciwo ga malamaiku suna tare da gwamna suna yin abun da yake ɗaya suna yin abun da yake wanda ya dace za ka sami shi dama a haka ko ba haka ba so kamar mu ne majalisar jihar katsina alhamdulillahi mun fito a jam'iyya ɗaya ko muna mutunta juna amma wannan ba zai hana ka yi wani bincike ba don ka tabbatar da mene ne gaskiya domin in gwamnatin ke da gaskiya ka tabbatar maka da gaskiyanka ko kuma abin da wancan ke faɗa ne shi ma mu tabbatar da gaskiya wannan shi ne aikin mu insha Allah. Daya daga cikin 'yan kwamitin da aka kafa domin binciken wannan zargi kenan Muhammad Komanda Dutsen ma. Game da kungiyoyin arewacin Najeriya ta CNG wadda tun farko ta nemi majalisar jihar Katsina ta gudanar da wannan bincike. Ta yi mana ƙarin bayani kan buƙatar da suka miƙa ta bakin shugabanta reshen jihar Katsina, Jamilu Aliyu. mu kamar da muka je mun ce musu to mu abin da muke so su yi kwamiti sannan wannan kwamiti din ya kasance zai kira dukkan mutanen da suka yi involving cikin wannan allegation din na malam mahadi har shi malam mahadi din su gayyato shi idan ko malam mahadi yana jin tsoron barazanar tsaro to da Allah mura mura roƙon alfarma su su iske shi har Kaduna inda yake sai suka ce a ai in har suka gayyato shi to su za su bashi security din duk da ya kamata su bashi yanzu ka tsara lafiya koma lafiya sai muka tura Allah su gayyato duka mutanen nan in su gayyato mutanen nan kowa ya zo ya bada bahasi ga zargin da malam mahadi ke yi ga zargin da gwamnati ke yi idan malam madi ya kasance cikin wannan zargi na shi akwai kagi ko karya to ya zama wajibi majalisa ta tilasta wa malam madi a matsayin shi na dan katsina ya yi ya ba al'ummar jihar katsina hakuri sannan kuma gwamnati ta kai shi kotu saboda ya kasance izina ga wasu idan kuma har ya kasance cewa zargin da malam madi gaskiya ne to ya zama wajibi ga majalisa ta hukunta duk mutumin da ke da hannu a cikin wannan ba da kala so sai shi ciyaman na kwamiti din wani madan majalisar safana yace suna tabbatar mu da cewa ko mun kawo wannan takardai ko da mu kawo ta majalisa shari'a take dama suna da ɗan preparation ɗinsu na cewa za su yi fara binciken kan wannan al'amarin amma suna kara tabbatar mana da cewa za su bincika wannan al'amari kuma in suka bincika shi duk wanda ke da wani hannu ciki ko ta kalan Allah da su kwata shi. Amma Jimilu yi mana bayani shin ku menene ya ba ku ƙwarin gwiwa na lalle ku je majalisa saboda wani ya yi zan ta wata kafar labaru majalisa kuma ta yi wani abu kai. To, mu abin da ya sa muka yi wannan na ɗaya jiha Katsina jiha ce wadda take ɗaya daga cikin jihohin da ke fama da talauci a Najeriya ga baki ɗaya. Sannan idan ka diba irin irin zaizayar ƙasa da sauransu jiha Katsina tana fama da irin wannan abubuwa. Idan aka duba wajen shaye-shaye da sauransu sai muka ga to idan har waɗannan kuɗin za a ce a jihar Katsina wani ya je ya ɓadda su wanda muke tarin cewa hatta wannan kashe-kashe da ake yi a jihar katsina yana faruwa ne sanadiyar rashin wadatattun kuɗin da za a je a yi abubuwan da ya kamata a yi to babu ko shakka ko ya kamata a bincika domin a gano wannan kuɗi na suka nuha a yau idp camps da ke da kai su kaɗai kansu a radda muka je majalisa cewa ba tsara suna da sama da mutum dubu biyar faskari suna da sama da mutum dubu uku waɗanda dukkan sa a idp camps ke mata ne da yara kanana idan har waɗannan kuɗin za a yi amfani da su mutanen da za a iya maida su gidajensu a yarasa talin ɗinsu kuɗaɗen da za a yi amfani da sai a sai makamai kuɗaɗen da za a yi amfani da su a ƙara masu kansu jami'an tsaro waɗanda ke a wannan hidin dagai a ƙara wasu ƙwarin gwiwa domin su dage su yi wannan ayyukan nasu so idan har ya kasance cikin dan lokacin nan da ake tawa da wannan kashe-kashen a jihar katsina a ce akwai kuɗi irin waɗannan kuma wani ya ji ya salwantar da su ta da bai kamata ya salwantar da su ba to babu ko shakka ya yi wasa ne da rayukan al'ummar da ke jihar katsina kuma ya ci amana a bincike jihar katsina wannan shi ne dalilin da ya samu to idan har malam buhari ya fito ya wannan zargin to ya kamata a bi shi a gane kadin shi saboda daga nan ya samu karshen kashe-kashen da ake cikin jihar katsina. jamilu aliyu wato abin da nake magana ku eh. kuna jihar katsina me yasa duk waɗannan abubuwan suna faruwa sai da kuka jira wani ya je hira kafar labaru ne sannan kuka fi wani dau mataki a kai. Eh, abin da ke ba mu muna a jihar Katsina amma kasan wannan labarin shi kanshi malam Wadi da ya shindo shi mutane suna ta mamaki ma inda ya samu irin waɗannan labaran haka ko kuma a ce inda ya samu irin takardun shi haka cewa gashi an yi kaza can an yi kaza saboda duk inda ya faɗi zai faɗi lamba account na banki zai faɗi takardai da sauransu so mu kuma mu da ƙarfi ba mu samu irin wannan takardun ba saboda haka shi da ya samu sa sai kasance kamar ya farkar da mu da cewa to ga abin da ke faruwa jihar Katsina sai muka tun da ya farkar da mu ko ba za mu kwanta ba kamata ya mu daga mu ci gaba da neman bahasi kan wani al'amari shi yasa baka tashi a lokacin shugaban kungiyar gamayyar kungiyoyin arewacin najeriya cng kenan reshen jihar katsina jamilu aliyu wanda kuma ya tabbatar da cewa idan har majalisar jihar katsina ba ta ɗauki matakin da ya kamata ba tabbas za su ɗauki mataki na gaba kamar yadda masu iya magana ke cewa waka a bakin mai ita tafi daɗi to idan allah ya kai mako mai zuwa za mu tattauna da alhaji mahadi shehu kan wannan zargi mu kuma ji martanin gwamnatin jihar katsina da aka zarga yanzu amadadin nasiru adamu yale kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku nisar fil hashin gumel daga nan birnin washington dc ke cewa mu kasance lafiya a gaida sarfila hashim gumel to yanzu kuma ga labarai a takaice Wasu 'yan bindiga kan babur sun kashe wasu 'yan yawon bude ido daga ƙasar Faransa su shida tare da mai jagorantar su da kuma direbansu a jiya Lahadi a wani wuri da ke kudu maso yammacin jamhuriyar Nijar inda ke mazaunin raƙuman dawa na ƙarshe a yankin na yammacin Afirka a cewar jama'ai. A jiya Lahadi, shugabannin kasashen duniya suka amince za su samar da gagaraman tallafi ga kasar Lebanon don taimaka mata farfadowa daga babbar fashewar da ta faru a birnin Beirut a makon da ya gabata, amma ba su faɗi yawan kuɗin da za su tura wa kasar ba. Duk da ƙoƙarin da 'yan adawa suka yi, shugaban Belarus Alexander Lukashenko mai mulkin kama karya na gab da lashe zaben shugaban ƙasa karo na shida a jere. ra'ayoyin waɗanda suka kada kuri'a da kuma hukumar zaben kasar na nuna cewa lokacin ku ke da kusan kashi 80 cikin 100 na kuri'un da aka kada kuma sun ce abokiyar adawarsa ɗaya wadda ta fafata da shi sosai svetlana tikhonovskaya ta samu kashi 7 cikin 100 na kuri'un masu sauraro a nan ne kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabbin rahotanni a wani sabon shiri amma kafin mu yi sallama da ku bari mu taya ummu salma da angonta abdul jalil murjan daurin auren su da aka yi a jiya asabar a birnin new york tare da iyayensu alhaji baba shaibu abbas da alhaji lukman abbas ceo lux spring water da kuma yayin nan amarya alhaji aminu mahmud abbas da alhaji abdulbasir duh abbas da kuma alhaji aminu boya yanzu a madadin maryam dauda da ta taya ni gabatar da shirin da cuba hero diodone da ya bada umarni da ma mu na wannan safiyar Baba Yakub Makeri da na shirya kuma na gabatar daga nan birnin Washington DC nake cewa a kasance da muryar Amurka an jima kaɗan da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar da Chadi wato karfe 7 kenan agogon Ghana da GMT. Salamu alaikum.